fasaha. A gobe Juma'a ake sa ran 'yan ta sau za su faɗa yajin aiki. Ko menene dalili? Ku biyo mu domin jin tattaunawar da muka yi tare da su. A tare da ni Jamila Usman Baba daga Sirrin Su Media TV. Wala a gobe Juma'a ake sa ran 'yan ta sau za su faɗa yajin aiki. Ko menene dalilin wannan yajin aikin nan. Eh, gaskiya ya kamata da gwamnati ta duba, ta san a halin da talakawa suke a ciki a duba a gani abin da ya kamata za a yi musu a yi musu. man bai kamata ba talaka ba a bashi abin yi ba kuma yana da sana'a da zai yi yana neman abinci a ce kuma za a kuntata masa ba to suna fa ranar gobe Allah ya tsira kowa a gabansa za a yi musu isabi duk wani izalinci wani Allah ba zai bace ba ya kamata gwamnati ta duba ta ga halin da mutane suke a ciki kana da sana'a kuma a ce wai za a zo dan abin da kace neman abinci za a hana ka haka an zalunce ka to fa suna fa ranar gobe za a da Allah Allah kuma ba zai bace ba su tsoron Allah to amma ba ku zaman sulhu da ita gwamnatin ba kun tattauna wasu abubuwa kan wannan karin kuɗin da aka yi muku eh to gwamnati dai abin da ya kamata dai za ta duba ta duba Allah ban sani ba sun yi wannan masala ba su ba Allahu alam Allah shine masani ya ai ba mu san wannan yajin aikin ba kin san yanzu lamarin yanzu ba kuɗi a gari mutane suna shan wahala gobe yanzu aka yi yajin aiki mutane za su zo na a stress confusion some people will think a batin mm, kudin dai da sauran nawa aka ce su biya dubu talatin ya kamata su rage na san gwamnati ne haraji ne kowa suke nema a ringa tosai a talaka ba irin mutane za su gani kuma ka san yanzu mutane wani ya fito daga safe bai san me ci ba in allah ya tambige su sabon shekarar nawa ne suke ci za su yi wannan kawai sai rage in kamar dubu goma ne ya yi musu amma kuɗin ya yawa kagan gobe yanzu mutane su tafi aiki inda ce yanzu ana zuwa makaranta fa abun zai zama worse ba daɗi a yi strike a kano mutane suna gani wasu ma suna ta zage-zage su ce gwamna ya yi wannan wannan gwamna ba shi da mutunci ya sa mutane sai tutun mutane ake ta yi in aka yi wannan abun kasan ya abun kirki mutane za su so shi in gwamnoni suke abun kirgin kin ji wani wanda za a ce wancan gwamna ya abin mutunci amma yace ce ganduje ya san mutane suna ce sun tsane shi amma yanzu ya abin kirki wani mutane za su so shi ba abun mugunta ba ne in abin adaya ta sauro ne kin san number one a duniyan nan kano ne number one daga kano sai lagos a transport kano ne the cheapest da a ce lagos ne sai ga abun tsada ne lagos daga daga tashayen kaba zuwa bata naira hamsin amma in ka je lagos daga mm, tasha zuwa bata zai kai dubu daya in irin can ne suke cin araji sun san me suke samu amma nan ka ɗauki kano kamar lagos ka ɗauki kano kamar kaduna ka ɗauki kano kamar abuja kamar nan wajen talaka ne wazu mai tsake kowa da kowa ya zo ya nema ya tafi ne ya za su rufa ma kansu asiri to kuma kan zo an ce za a kirkiri wani abu wanda yawanci balance din nan ba haɗuwa yake ba sai an zo ana cewa na gaba zan kawo kaza to kuma yanzu an zo an ce sai ka biya dubu ashirin da wani abu sannan ma za ka hau titi da babur kuma gwamnati za ka bawa kai naka bai samu ba gwamnati tana neman ta karɓi naka ya kamata a duba wannan lamari to amma kun zauna kun yi zaman sulhu da ita kanta gwamnatin to kamar yadda na ji shi shugaban karota yana magana ana mai tambayoyi yana magana cewa shi umarni aka bashi to kin ga mu a matsayin mu na kungiya masu harka a sau ba zan ce lallai ni na tuntube shi ba amma na san da dama wanda sun zauna da shi sai dai gaskiya ba ni daga garanti akan ya aka tattauna da shi amma dai ya kamata a ce an tsaya an yi duba ga abin da za a aiwatar kafin a aiwatar to yanzu wane kira za ka yi ga gwamnati a kan wannan lamarin to kira na ga gwamnati gwamnati kusan tafi karfin kowa duk abin da gwamnati ta ce za ta yi za ta iya yi tunda kowa karkashin ta yake to amma kiran da zan yi mata shine na farko ta fara duba matasa da kuma san wani hali matasa suke ciki farko tukunna a daya sau yana da yawa a gari gaskiya ne muna da yawa ana aiki da adaidaita sau to amma in an ce za a rage yan adaidaita sau yau su samarin da za a rage wani aiki aka samu musu farko kenan za ka samu adaidaita sau wanda in kai lissafin wanda suke cin abinci a jikin kwaya daya sai ka samu sama da mutum goma wani zai aiki da safe zuwa rana ya ba wani zai aiki daga rana zuwa yamma ya sauka wani ya dora daga dare zuwa iya inda zai tashi banda iyalansu wanda suke karkashinsu wasu da iyaye adadin wa'annan mutanen gwamnati ta ce yau ta dakile su ta ajiye su sun daina aiki me ake tunanin zai faru yanzu kana cikin tafiya matashi zai zara wuka ce ban wayarka to ina ga kuma ba shi da aikin yi in ga sai dai kawai sa ya duro gidanka ya zare ma a ya ce ba na abin da yake cikin gidanka to kin ga wannan an shiga wani hali na la haula wala Babban kirana ga gwamnatin jihar Kano mai albarka ina ga jan hankalin da zan yi a gare ta shine ta duba yadda 'yan adai ta sau suke ciki da kuma yadda yanayin aikin yake a yanzu ta tausaya musu a bisa rage kan abin da ba wai ba ma so ta yi ba ne domin mun san zai zo da tsari in Allah yarda to amma jan hankalinmu ta tausaya ta duba yadda adai ta sau ne yanzu akwai a dai da za ki ga cewa an ce dubu ashirin da shida dinnan gaba ɗaya kuɗinsa in kika kalle shi an ce a cire dubu ashirin da shida ga irin sanan kina gani da za a cire dubu ashirin da shida ga kuɗinsa bai buce daira dubu sittin ba to kin ga yanzu kamar wani aka ce a ina zai samu wannan kuɗin shine jan hankalin ma gwamnati da Allah ta duba ta tausaya mana a bisa yanayin abin da ta ɗauka.